gida dai gaskiya ni fa na gaji da haɗe yawon nan da nake ya kamata a wuce wajen wallahi haɗe yawo kuma eh mana yanzu ya kake so a shi haba baby kin san abin da nake so mana kullum abu daya ya kamata ki gane hannun ki mana amma ni ba na maka na kwantar da hankali ke ba irin wannan ba dalla ina amfanin kamshin abinci da mijin yunwa ni wallahi wannan bai gamsar da ni ni kawai a wuce da shi to inda wannan ne ko ba matsala na maka alkawari gobe kai haka yake ce min kullum kullum ki ce gobe yau ki ce gobe ha ba da Allah gaskiya to wannan shine alkawarin mu na ƙarshe wallahi in dai gobe ki tsaya ba na rantse da Allah zan yi blocking din ki mm, na yadda yanzu kina nufin sai gobe mm. kai kai dai ka shirya <laughs> Allah kai wallahi Ah, maza manyan gari kenan. Ba zama. Ka ce ba zama kenan. Ya ake ciki. Daidai wallahi. Amma yanda dai na ma bayanin na a waya. Gaskiya ne. Kaga wannan ma Ba da eh ka karbe shi ka raba shi uku. <laughs> Ɗaya yau gobe jibi. Amma wanda dalili zai sa sai na raba shi gida uku. Ah, in ka shanye duka akwai matsala. To ai ni matsalar ce ta sa dole nake neman maganin. Ka akwai kura ka dai raba biyu ka ka raba shi uku. Ba za ka gane ba ne yarinyar bala'i ce wallahi. Ban so a gobe a zo a abin nan ne da matsala ba ka raba shi uku. Kai kura ce ba. Kai za ka kwana in ka sha gaba daya to ai buri na kwana tsayin ai ko bari ina zuwa bari ni confirm din wani abu maza ya kai ne hello baka ji ne aboki abokina aka yi ne? Daki yayi ready. Ah ba mutumin yau ka samu kanta kenan. Daki yayi ready ka tabbata ana zuwa dan yarinya mu haka tana kofar gida yanzu ina zuwa dauko ta kawai zan yi. To shikenan ba matsala. Inda zaka zo muka zo mun da wannan abubuwan da muka magana dan ka san fa na yi gyara dakin nan wallahi tallahi. To shikenan na gode ga nan zuwa faka faka dan Allah ka fita dan girman Allah. To shikenan sai ka karo so ina nan ba inda zan je dama. Wannan ita ce dama ta ta karshe wajen yarinyar nan. na yi confirming din komai ka ce sai dai ma haɗi kenan amma fa da sharadi eh kana yin first round ni zan zo saka a <laughs> ah, ba ni inda da gano to da ba matsala zan kira ka <laughs> dan iskan gari ka ce sha uku sha uku ka raba ɗaya yau gobe da shi ba ka baki Tuhu! <laughs> na ji duk abin da kake cewa <laughs> ina kusa da nan ina ji <laughs> wato za a kawo harka na bige ko to ina ruwanka me ya shafe ka ina waya kuma kaje ka rabe kana ji me naka durin waka gaskiya kawo ina ji wallahi tallahi kawo ina ji wallahi inda haba dan dai kunan kana kana mun sini, amma ba wani jin wannan mutuncin wani haba na to bari ni tsirara kamun duka <laughs> saboda kana ganin mutunci na <laughs> a matsayin kawon ka kace ko a kurin kurin dai kurin dai a bar maganin ne kurin aka haba dan Allah <laughs> kamar ya ka jan girman ka kurin ka rinka jan girman ka in kana harkokin ka ban shiga harkokin ka fa ka rinka jan girman ka ina jin ja girman mara ki tsara ka san ni ma tsohon dan iska ne ni da ne zama a Lagos to in ka san gada za ka nuna min iskanci na fari rufe ne wannan zamanin ku ne can yanzu in ka je wallahi tallahi dai ka za a wajen a kasan gadan nan wallahi tallahi zamanin ku ne can ka je wallahi tallahi ni kurin ka daina shiga harka na wallahi tallahi target bai fada ba ya fada ya mene ba kai mutane na kuke kawo gidan nan maza ba to da kake kawo maza alfarazi zai yake zuwa da yan matan shi na yake shiga da su ba na ta umma magana na to to barin gaya maka duk wani abu kake na rantse da Allah ina sane dan haka ina nan babu inda zan je na fasa zuwa aikin da zan je sai an kawo na gani <laughs> shikenan dan ni abokane na suna zuwa suna kawowa sai ka ce har da ni ba ruwan ka kurin ni in ba ma ma wa za ta wuta ɗani da karanta kuma a cikin ɗaki kuma a ce dukkan mu iska ne kuma a ce kuma ah. jarababbe ne a gaskiya ba zai yi wallahi wallahi to to to ah. ni dai kuri na ganin mutuncin ka ne wallahi zan kara karshen karshen iskanci yau wallahi to wallahi sai dai mu huta ne na rantse da Allah ina nan sai ma cire katin yanzu ah, lokaci yayi amma ba na mutuwa ba kai Allah ya yi. mutumin mutumin mutumin ya aka ne gaskiya ka cika alƙawari wallahi tallahi na gode sosai su. ya sannu wallahi ka ganta kai kamu ba ka ai dan halaka ki k'a ga kan ni magana da ya kawo mu ya komai dai normal ko eh normal mana amma ba matsala ke amfani shiga shiga ya wada a eh to shiga bismillah <laughs> eh, <laughs> kada kada <laughs> wallahi tallahi to ya maka nawa nan ka to ka bari sai na fito mana ta zan bari sai ka fito a'a wallahi tallahi a'a kai abin da ya kamata mana kai fa matsala ta da kai akan kuɗi sai a hankali wallahi gashi nawa ne sai hankali ga mana gani 2000 ka san nayi gyara fa amma ka shori wallahi wannan kawun na mun gudun sa ido ne sai su ma tattoshe shi a nan wajen wallahi tallahi iso ni ka wuce kafin ya zo iso ni ka wuce ha na ka tafara shi ha ha ha ba ka ba ka ba na ka ha ba ha ba ke dai kamata in ganci a kwance yan ganci a zaune cike na ciwo yake mu haba abinci ko yamma ko ban dauko miki da ni eh na ko ha to miye kuma ina bayin da biskit ne wannan me na bayin ban gane ba me me zaki a bayi zaki zaki bayi Nên chỉ ta sợ Ôi trời thôi nhau bên kia đấy là lớp anh đã gì bớt rồi Kawu, kawu, ka ce ka yi bori kenan a lokacin. Ina dai, ina kwallo.

Ka san menene? Ah. Kai haƙuri zuwa next week online. Me? jan mutanen ne ya A ah, to ki ce bari mu gama mana sai abin na. Period ne nufi baby. Me? Jini? Ai wallahi ko ta yake ba jini ba. Kin san ma na shafa gari ko. <laughs> Babula ah, ya fa. Ya Lafiya lawan dai. Babula Yana ciki ya ce mun ka shi ai. Eh, na ka. Kau ka. Kau ka. Ah! ni da na bada ni da na bada magani. Lafiya. Lafiya. ne. Lafiya. kai, kai. Wuta. Wuta ne. kai. Eh, yana ba. Lafiya. 哪边？哪边？这里，这里在切，这里，这里在切，不是吗？哪边？这里。